waɗannan su ne wasu daga cikin hanyoyi da mace za ta bi domin ta samu sauƙin haihuwa amma waɗannan hanyoyi da za mu faɗa ba suna nuna cewa idan haihuwar mace ta zo ta a tsaya a gida a yi amfani da su ba kawai kada a je asibiti a'a a ɗauke ta a kai ta asibiti amma waɗanda galibi haihuwansu a gida ne za su yi amfani da waɗannan hanyoyi babu laifi har ma waɗanda ake kai su asibiti din babu laifi gurgurun da aka samu dama a yi amfani da waɗannan hanyoyi na farko daga cikin hanyoyin da za a bi domin mace ta samu sauƙin haihuwa shine a duk lokacin da haihuwarta ta karato to a yi ƙoƙarin kwantar mata da hankali na kusa da ita musamman ma mijinta ya yi ƙoƙarin kwantar mata da hankali ta hanyar amsa mata bukatunta waɗanda ba su saba wa addini ko al'ada ba hakanan kuma duk abun da zai tayar mata da hankali shi ma wannan a nisanci domin kwanciyar hankalin mace daf da haihuwa yakan sabbaba sinadarin nan da ke kashe mata zogin haihuwa a jikinta wanda ake kiransa beta endorphins yana burtsowa da yawa a jikinta sai kasance idan ta zo ta haihuwa ba za ta sha wahala domin galibin waɗanda kake gani suna shan wahala sosai wajen haihuwa to shi wannan sinadari shine ya ƙasa tare da su bai burtso tare da su ba irin su ne za ka ji in ka so suka zo aihuwa suna kiran wayo mamana wayo babana wata ta kira sunan mijinta ta ce wani Allah isa tsakanina da kai kai ne ka sabbaba mini wannan amma yanzu gashi zan mutu babu inda kake Allah isa tsakanina da kai abu na biyu da yake kawo saukin haihuwa shine mace ta yi kokari ta rage cin abubuwa da za su kawo mata kitse a jikinta da za su sa ta yi kiba irin su shan ababai masu suga masu maiko da kuma cin abinci a wuce gona da iri idan ana sanyi mai tsanani sosai a yi ƙoƙari a ɗauki mace a kai ta wurin da bayi da sanyi mai tsanani domin sanyi mai tsanani yana daskarar da jini kuma yana daskarar da kowa dafi'a a jikin mace sai kasance ba ta da isasshen karfi a jikinta da za ta aihu cikin lumana hakanan kuma idan akwai zafi mai tsanani sosai a yi ƙoƙari a kai mace waje wanda yake da matsakaicin yanayi domin ta samu aihuwa cikin sauki domin zafi mai tsanani yana narkar da sinadarin da yake burtsowa domin ya taimaka wa mace wajen haihuwa cikin sauki abu na gaba da yake taimakawa mace wajen saukin haihuwa shine motsa jiki kada ya kasance don kina da nauyi ya kasance kawai ba abun da kike kullum sai kwance kan gado sai hutu duk wani aiki da ake na gida ki yi kokari kina yin shi kama daga shara wanki wanke-wanke da sauran ayyuka sai abubuwa guda uku masu muhimmanci da ya kamata a ce mace ta samu a lokacin da haihuwarta ta doso na farko za a samu marriɗi na biyu za a samu sakanjabin na uku za a samu sha'ir marriɗi mai ne mai matuƙar tasiri sosai yana ƙunshe da sinadarai kamar su linoleic acid su oleic acid su palmitic acid duka waɗannan sinadarai ne waɗanda suke da tasiri a jikin mace wato za ta samu marriɗi a lokacin da ta tabbatar da cewa na naƙudanta ta doso ta aihuwa ta shashafa shi akan maranta akan cikinta da kunkuminta gaba ɗaya ta shashafa idan ta shashafa a lokacin da take naƙuda za ta ke ɗora hannunta a kan maranta ko kuma a kan kunkuminta tana daddannawa tana daddannawa wanda waɗannan sanadarin suna ratsawa cikin jikinta suna ƙara burtsar mata da ƙuwa dafi a ma'ana ƙarfi da za ta samu yadda mahaifanta wato zai tsoke turo ɗanta waje to sai kasance tana sanya hannunta tana daddannawa tana taimakawa shi wancan karfin da haka insha Allahu ta'ala har ta sauka na biyu muka ce za ta samu sha'ir za ta samu sha'ir tana tafasa shi a lokacin da haihuwarta ta doso ko da ko ba naƙuda take fama da shi na ƙarshe na haihuwa ba a'a ya kasance kamar wata ɗaya ko sati biyu ko makamancin haka za ta ke iya amfani da ruwan sha'ir tana shansa iya da amfani sosai a jikinta yana hana kumburi da ake samu na sawu da kuma sauran sassan jiki iya taimakawa wajen lafiyar jariri sosai ana buƙatar tana shan wannan ruwan sha'ir ɗin kuma yana sauƙaƙa naƙuda yana sa ta haihu cikin sauƙi cikin lumana a lokacin da kuma haihuwar ta zo dab aka tabbatar da cewa naƙudar haihuwa ta zo to shine za a samu sakanjabin sakanjabin kuma shine khal za a samu da zuma idan aka samu zuma din nan sai a tsinka ta da khal mana za ta samu zuma gurgudun cikin ɗan ƙaramin kofi ɗan ƙarami da ake bawa yara ruwa so sai a tsinka wannan zuma ɗin da ma'u khal idan aka zuba shi sai a bata ta kurɓe a wannan lokaci matuƙar ba ta da olsa da kuma matsala na ciki idan tana da olsa ko matsala na ciki to ba za a sa wannan khal ɗin ba zuman insha Allah ta'ala ya isa zai taimaka mata wajen samun sauƙin aihuwa cikin sauƙi cikin lumana allah maɗaukakin sarki ya saukar da duk wata mai juna biyu lafiya